بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan majalisi na goma sha biyu majalisi na tafsiri a wannan gidan tv na jakada a wannan rana wacce ita ce ranar sha shida ga watan ramadan shekara ta da ɗari hudu da arba'in ya daidai da ranar tara ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai har yanzu muna nan muna fassara abin da ya sauwaka daga cikin suratul fajr wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da lokacin sallar alfijir alaran ma jiya mun tsaya daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa amma idza maftalahu faƙadar alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الله سبحانه wataala يشي كلا kalla بي idan aka yi amfani da كلا kalla kamar yadda malaman tafsiri suke cewa kalimatu rad'in ce ma'ana kalma ce wacce ake amfani da ita domin a tsorata bayan Allah subhanahu ta'ala ya yi bayani akan yadda ɗan adam yake da ƙasu ta yadda yake ɗaukar ni'ima a matsayin karramawa daga Allah yake kuma ɗaukar talauci a matsayin wani kuntatawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wulakanci sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi abubuwa masu kyau wanda ya kamata mutane su aikata da kuma abubuwa waɗanda ya kamata mutane su bari Allah yake cewa la tukrimuna yatim ba kwa girmama maraya ba kwa girmama maraya idan aka ce maraya shine wanda ya zamanto cewa baban shi ya mutu kafin ya balaga wannan shi ake kira maraya saboda haka duk wanda mahaifinsa ya mutu bayan ya balaga ba a kiran shi maraya kamar yadda suke cewa ba maraya sai rago sannan kuma duk mutumin da baba shi ta mutu ko da yana ɗan ƙarami ne in dai baban shi yana nan to wannan shi ma ba za a kira shi maraya ba saboda abin da yake jawo maraici shine mutum ya zamanto cewa ba shi da yadda zai samu abin da zai kai bakin salati wannan shine dalilin da yasa suke cewa maraya a cikin dabbobi shine wanda ya rasa uwa saboda galibi uban ba a matsan wanda ya yi cikin ba saboda haka shi yasa ba za mu yi tunanin shi ba su kuma tsuntsaye Tun da suna kowa yana iya nemo abinci to maraya a cikinsu shine wanda ya rasa duka guda biyu sai ya rasa duka guda biyu sannan za a kira shi maraya ala kulli hal annabi sallallahu alaihi wa ya yi umarni da kyautatawa maraya sannan kuma ya nuna akwai lada mai yawa annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa a cikin hadisi ana wa yatimi fil jannati ka hatai ya nuna hannunsa guda biyu da sababa wanda ake zagi da shi da kuma ɗan yatsa na tsakiya mana ni da wanda yake kyautatawa maraya a ranar alƙiyama aljanna kamar haka muke saboda kaga bambancin zai zama ba shi da yawa saboda haka girmama maraya da kuma kyautata masa yana daga cikin abubuwa masu girman gaske Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya yi umarni da cewa idan maraya ya mutu a ɗauki dukiyarsa ya zamanto cewa an alkinta ta yadda ya kamata a cikin suratun nisa wabtalul yatama wabtalul yatama Allah subhanahu wata'ala yake cewa ku jaraba waɗanda suke marayu ne fa in anastum fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum idan kuka fahimci cewa sun samu shari'a ta hankali to ku ba su dukiyarsu Allah ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbar kada ku yi maza maza ku ce za ku cinye dukiyarsu dan kar su girma zamanto cewa sun amfana da wannan dukiyar. Allah madaukake sarki ya ce wala ta tahabuna ala ta'amil miski. kuma ba kwa da juna akan ciyar da miskinai ciyar da miskinai yana daga cikin abubuwan da suke kawo farin ciki yana daga cikin abubuwan da suke kawo jin daɗi a rayuwa Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul saba wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar na daga abin alkhairi to Allah subhanahu wa ta'ala zai mayar muku da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa ma na qasa malum min sadaqa dukiya ba ta taɓa raguwa ba saboda sadakar da mutum yake dukiya tana ƙara samun alkhairi ne idan ana fitar da zakka ana kuma ciyar da miskinai a ciki daga cikin kistoshi masu ban mamaki da suke faɗa shine a shekaru na kusa-kusan nan akwai lokacin da aka yi gobara a kasuwar sabon gari ta kano sai da ta tsallake wata rumfa gobara ba ta ci rumfa ba da aka bincika kuma shi ne, mutumin ya zamanto cewa yana yin sadaka yana yin sadaka saboda haka akwai lokacin da wani yana zaune ana ruwa kawai sai ya ji ana cewa da girgijan ka shayar da gonar wani saboda haka ya je ya samu mutumin yake cewa da shi kai kuwa menene kake yi har ya zamanto cewa an ci na ana cewa a shayar da gonarka saboda haka sai ya faɗi cewa abin da ya samu na 'ya'yan amfanin gona yana cin wani wani kuma ya sadaka da shi zuwa ga mabukata saboda haka duk lokacin da mutum ya zamanto cewa yana yin kokari wajen ciyar da miskinai Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka masa zai kuma sanya masa albarka a cikin rayuwar shi da kuma dukiyar shi gaba ɗaya ba experience na rayuwa da ƙyar ka ga mutumin da ya tara dukiyarsa ta halal kuma yana ciyar da miskinai kaga ya tsiyaci ‘yan kaɗan ne Allah yake jarraba amma galibi mutanen da za ka ga sun tsiyace a kuɗinsu to in dai kai nagari sosai za ka ga akwai ɗaya daga cikin virus guda biyu da aka samu ko dai ya zamanto cewa dukiyar nan ba ta halal ya tara ta ba ko kuma ya zamanto cewa baya taimakawa mutane idan aka ce dukiya ba ta halal aka tara ta ba wannan ya kunshi abubuwa da yawa daga ciki shine ya zamanto in ɗan kasuwa ne yana algus a kasuwanci ko yana yin ƙarya a lokacin da zai siyar da kaya idan kuma ma'aikacin gwamnati ne ta yiwu baya zuwa aiki yadda ya kamata amma dai yana cin albashi saboda haka ce da miskini yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da girma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurbi yawmin qiyama duk mutumin da ya yaye wa wani musulmi damuwa to Allah subhanahu wata'ala shi ma zai yaye masa wata damuwa wacce take daga cikin damoyi na ranar lahira ala kulli hal sadaka tana kau da bala'i sadaka tana tunkuɗa problem idan aka ce miskini akwai maganganu da yawa na malamai game da ma'anar miskini mai ake nufi da miskini amma dai zance wanda yake mafi inganci shine duk mutumin da ba shi da wadata ta rayuwa sunan shi miskini saboda a cikin suratul kaf Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan wasu miskinai wanda suke da jirgin ruwa wa amma safinatu fa kanat limasakina na fil bahri fa aradtu an Ibaha. saboda ka ga nan gurin a miskinai ne waɗanda suke da jirgin ruwa saboda haka duk mutumin da ba shi da cikakkiyar wadata bai da gidan kanshi ko kuma bai da abincin da zai ishe shi zuwa wani lokaci ko da yana da gidan kanshi a wasu society ɗin kuma ba shi da mota hawa to wannan mutumin ya kai matsayin da za a ciyar da shi a samu lada ya kai matsayin da za a kira shi a matsayin mabukaci saboda haka duk mutumin da ya samu dama ya ciyar gwargwadon abin da Allah subhanahu Ta'ala ya hore maka da yawa idan aka yi magana ciyarwa za ka ga abin da mutane suke kawowa shine masu kuɗi to kowa zai ciyar ne gwargwadon abin da Allah ya bashi akwai hadisin da eh, Ismail bin Kathir ne a tafsir Qur'an al ya kawo wanda yake nuna cewa kowa idan ya ciyar ana ba shi lada ne gwargwadon percentage din dukiyar shi saboda haka yanzu mutumin da yake da dubu goma idan ya ciyar da dubu ɗaya to ladan su ɗaya bisa wannan hadisi in ya inganta ta wanda ya ciyar da miliyan ɗaya idan yana da miliyan goma saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron Allah ko da da tsagin da ne daga cikin abubuwa da muka gani a wajen larabawa shine za ka ga mutum ya yi shekara yana tara kuɗi ba don komai ba illa kawai don ya sayi dabino wanda zai rabawa mutane su cire azumi za ka samu a gidan haya yake motar ma da yake hawa ya anshe ta ni a bashi amma dai shi yana da wannan burin na ya samu ladan ciyar da ni azumi saboda haka shi ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tahabbuna ala ta'amil miskin na'am وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما cin تشين marayu? مرايو أكلا لما شيني tsanani mana a nan gurin Allah yana bayani ne akan mutane waɗanda suke cin dukiyar marayu idan an ban musu Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ka cakuɗa dukiyarka da ta maraya domin ya zamanto kuna cin abinci tare idan ka ga ba za ka iya bashi ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a suratul baqara wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih suna tambayar ka game da marayu ka gaya musu cewa islah shine ya fi alkhairi ma'ana ya zamanto a samu wata matsaya wacce babu cuta babu cutarwa Allah ya ce wa in tsohon fa ikhwanukum idan kuka yi cakuɗe ɗenuwa da su wajen cin abinci to wannan ba matsala saboda 'yan uwanku ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih amma shi fa Allah ya san al-mufti da minal musulmi ya san wanda yake da niyya mai kyau da kuma wanda yake da niyya mummuna saboda haka wanda ya haɗa kuɗin shi da kuɗin maraya ba don wani abu ba illa don ya cutar da marayan nan to Allah fa ya san abin da yake cikin zukata ya maimaita wannan ƙarshen ayar a wurare da yawa a alƙur'ani da sigogi mabambanta wani wajen ya ce inna Allah alimun bi zati sudur wani gurin ya ce wallahu alimun bi zati sudur inda ita wallahu alimun bi zati sudur ta zo so biyu ne a qur'ani akwai kuma wa huwa alimun bi zati sudur ita kuma da ta zo so daya a suratul hadid wanda dukkan su suna komawa ne zuwa ga ma'ana guda daya saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana nuna cewa idan ka cakuɗa dukiyarka da ta maraya da niyyar cuta to Allah ya sani Allah madaukakin sarki yayi wasici da a kula da dukiyar marayu kar a ci a suratul nisa yana cewa <clears throat> وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا waɗanda inda za su bar marayu a bayansu, su su mutu su basu za su dinga jin tsoron abinda zai samu marayun nan to yana da kyau su ma idan an ban musu marayu amana su ji tsoron Allah a kansu Allah ya ce innal ladhina yaquluna amwalal yatama zulman duk waɗanda suke cin dukiyar marayu zulman saboda zalunci inna ma ya akulo na fi ne nara to tabbas suna cin wuta ne balbal a cikinsu wasu ya launa sa'ira kuma za su shiga wutar sa'ira saboda haka yana daga cikin abubuwa sosai na zalunci mutum ya cinye dukiyar marayu kuma wannan ba wai ya tsaya a iya waɗanda aka bawa amana ba har alƙalai waɗanda ake haɗa baki da su a bashi wani abu ya yi ciwa-ciwa wajen rabon gado wannan yana daga cikin zalunci yana daga cikin kuma zaluncin da ya fi girma Shi ne alƙali idan ya je raba gado ya ce ba zai raba gado ba dole sai an bashi wani percentage na dukiya Alƙalin da ya anshi wannan ya ci ta balbal saboda me saboda asali an ɗauke shi aiki ne a kotu domin ya yanke hukunci a tsakanin mutane annabi sallallahu alaihi wa a cikin hadisi yana cewa man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan a akaza ba'da zalika fa huwa gunun duk mutumin da muka sanya shi wani aiki muka kuma sanya masa albashi akan wannan aikin to duk abin da ya ci bayan haka ya ci haram saboda haka duk alƙalin da zai je raba dukiyar marayu ya ce dole sai an ware mai wani kaso bayan ya raba wannan yana daga cikin zalunci kuma daga cikin sakai yadda Allah yake yi wa mutane a zalunci shine kullum ka gansu jiya yau kullum suna cin kuɗin haram ɗin amma za ka gansu kullum a fitige saboda kamar yadda hausawa suke cewa garin banza a farau banza yake karewa ala kulli hal a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya hana cin dukiyar maraya bisa zalunci saboda haka shi yasa ya aibanta waɗanda suke irin wannan aiki وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا kuma kuna son dukiya so mai tsanani wannan sifa ce daga cikin siffofi na ɗan adam yana daga cikin dalilan da ya sa Allah subhanahu Ta'ala da ya tashi neman zakka sai ya nemi ɗan kaɗan shi ma kuma da yawa in zai faɗi zakkar da za a bayar sai ya mayar da arzikin cewa daga wajen shi aka samu kaga Allah subhanahu wataala yana cewa wa mara mimma razaqnahum yunfiqun ka gani ma'ana dan kasancewa arzikin na Allah ne wa atuhum wa atuhum min malillahi allazi atakum saboda haka a nan gurin Allah subhanahu wataala yana tuna maka cewa ne kakkai ruwa, saboda ni saboda ai daga abin da Allah ya baka ne kake bayarwa wala yahsabanna allazina yabkhaluna mimma atahumullahu min fadli kaga sai ce kada waɗanda suka yi ike ruwa saboda daga abin da Allah ya ba su daga falalarsa su yi cewa alkhairi ne a gare su sharri ne a gare su saboda haka kaga da Allah subhanahu wataala ya tashi a zakka ta kuɗi sai ce ka ba da ɗaya bisa arba'in kaga ba yawa in dai ba rowa ka ta kai makura ba idan shanu ne kake da su sai sun kai talatin sai ka ba da ɗan ƙarami wanda ya cika shekara ɗaya ya shiga shekara ta biyu idan awaki ne kake da su sai sun kai guda arba'in sannan za ka fara ba da guda ɗaya har su kai ɗari da ishirin guda ɗaya ɗaya za ka dinga bayarwa ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa da suke nuna mana girman musulunci suna daga cikin abubuwan da suke nuna mana a irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da yanayin mutane Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid dan adam ya kasance ne tsananin kan dukiya ma'ana alkhair a nan gurin ana nufin dukiya ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wannan alfasha din kamar yadda suke cewa ita ka ce a cikin alkur'ani wacce ta zo da ma'anar ruwa saboda haka ma'ana alfasha a nan gurin ba tana nufin zina ba ne tana nufin ruwa Allah maɗaukakin sarki ya yi ɗan adam da kan kuɗi kuma halitta ce halitta ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci ɗan adam akan haka daga cikin kisoshi masu ban mamaki da ake bayarwa waɗanda suke nuna yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci ɗan adam da son kuɗi shine akwai lokacin da wani mutum <clears throat> ya zamanto cewa ya binne kare a makabartan musulmai saboda haka aka kai shi wajen alƙali a matsayin ya mai hukunci saboda bai kyauta ba kare yana daga cikin wulakantattun dabbobi shi da yawa mutane suka gan shi jifan shi suke yi mutane da yawa kuma ko kyauta ka ba su kare ba su yadda su ajiye a gidansu ba annabi sallallahu alaihi yana cewa duk wanda ya ajiye kare in ba karen gaji ko farauta ko noma ba to kullum za a cire mai kiradi a cikin ladansa saboda haka sai alkali ya kira mutumin ya ce masa me yasa a kaje ka binne kare a makabartan musulmai sai ce masa ai karen ne wasiya cewa in ya mutu a binne shi a makabartan musulmai saboda haka sai alkali ya ce haba yanzu ka aikata irin wannan aika aika kuma alkali ya maka magana kamar izgilanci sai ya ce da alkali to illa bai hanzari ba gudu ba karen nan kafin ya mutu ya yi wasiya cewa a ba wa alkali dinari dubu wanda dinari dubu yanzu ta kai wajen miliyan tamanin da wajen hudu ina alƙali ya ce ji a dawo to zama na gaba za a yanke hukunci saboda haka a zama na gaba da aka dawo sai alƙali ya yanke hukunci da cewa abinda mutumin nan ya yi ya yi daidai saboda ya yi nazari ya gano cewa wannan karen da aka binne shi a makabartar musulmai yana cikin jikokin karen ashabul kafi saboda kaga kuma karen ashabul kafi yana daga cikin <laughs> kannuka masu daraja tun daga cikin Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani ko wa kalbuhum basiqun bi ra'ayhi bil wasit law salatu alayhi Laita minhum firara wala mulita minhum ru'ba duk baccin nan da aka yi tare da shi aka yi shekara ɗari uku da wani abu ana bacci duk da shi aka yi wannan baccin saboda haka yace dan haka babu komai ala kulli hal Allah ya ya ya jarrabu dan adam da son kuɗi sosai kai abokin mu da muke da muke karatu da shi a Saudiya yake ba mu wata kissa mai ban mamaki wanda yake nuna tsananin son kuɗi wanda Allah subhanahu wataala ya yi wa ɗan adam akwai wani mutum da ya rasu aka duba takaddunsa gaba ɗaya na farko aka ga babu iyaye babu 'ya'ya babu 'yan uwa babu 'ya'yan 'yan uwa babu ankwal duk ba shi da su ana cikin bincike sai aka ga cewa yana da wasu 'ya'yan ankul guda uku yana da 'ya'yan ankul guda uku saboda haka sai aka musu waya aka ce ku zo ga shi 'yan uwanku ya rasu suka ce to Allah ya ji kanshi irin su ba su damu nan don koma hudda da alama ba sa yi tare da shi sai kawai Allah ya ji kanshi shikenan sai aka ce to ku zo alƙali yana neman ku saboda ya bar wasu kuɗi haka shikenan ana zuwa sai aka ce to ya bar riyal dubu ɗari uku da hamsin kwatankwacin wajen miliyan talatin da biyar kenan aka ce da na farko kai yanzu za a baka a riyal dubu ɗari da sha takwas kusan miliyan ɗaya sha ɗaya kenan da dubu ɗari takwas kawai mutumin nan sai ya faɗi ya suma saboda da alama bai taɓa jin labarin irin waɗannan kuɗin ba balle ma ya riƙe su shi kenan shi ma na biyu aka gaya mai kwatankwacin haka na uku shi ma aka raba musu dai miliyan talatin da biyar a tsakanin su uku saboda kowa ya samu sama da miliyan goma sha ɗaya ba nan kissar take ba wanda yake da alaƙa da ruwa ɗan adam Shi ne sai alƙali ya ce musu kun ga mutumin nan ga shi dai Allah subhanahu wataala ƙaddara ya mutu bai taɓa da yi wani abu na sadaka jariya da zai amfani shi ba saboda haka idan zai yiwu ɗan ka wani abu sai a mai sadaka jariya Yana na farkon ya shuru wallahi yana da matsaloli da yawa akwai hidima shi da za a yi da sauran saboda haka shi gaskiya ba zai iya ba da komai a cikin kuɗin bai fasan da shi ba Ta ga su ma yi saboda yawan kuɗin saboda haka sai aka je wajen na biyu aka ce mai to kuma me za ka ce ya ce wallahi yana ganin mutumin nan in yana raye kamata yi wa kanshi sadaka jariya saboda haka tun da ya mutu bai yi wa kanshi ba kawai a kyane shi shi ma na ukun ya hana kuma alkali bai da iko ya tirsasa saboda shi rabon shi gado haƙƙun ne jabari saboda haka mu ba sharatan kana mutuwa ya shiga cikin haƙƙin waɗanda za su gaje ka to alƙali bai da ikon da zai takura musu ya ce dole sai sun ba da wani abu an yi masa sadaka jariya akwai wani mutumin gombe ina ba shi wannan labarin sai yake ce mu a gombe ma irin haka ta fawo ya ce akwai wani mutum da ya ban miliyoyin kuɗi su suka rarraba wa magada amma 'yan dubunnai 'yan kaɗan suka rau aka ce tun da waɗannan dubunnan ɗan an kacaccala su ba wani amfani za su yi ba kawai a basu a yi mai wata sadaka magadan suka ce ba su yadda ba kawai sai an rabe su ala kulli hal haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ɗan adam ɗan adam mutum ne mai tsananin sun kuɗi shi yasa za ka ga mutane da yawa sukan tara kuɗi sama da yadda ma za su ci yanzu akwai wani da ya sauka cikin tsofaffin sojoji da suka sauka duk wata yana tsatar miliyan ɗari biyar da hamsin sai sa a masa kwambatin ɗinsu zuwa dala daga cikin kistoshi na ban mamaki waɗanda ibn al-jauzi wanda ya rasu a shekara ta 597 ya ka a littafin saidul khatir akwai wata dattijuwa saboda tsananin son kuɗinta ba ta cin kuɗin saboda haka da ta zo mutuwa kawai sai ta dinga haɗiye su bata su kowa ya amfani da su bayan ta mutu ta ɗauki dama silalla ne ta dinga haɗe su ta dinga haɗe su duk ta haɗe su kafin ta mutu to su kuma magadan nata da ike Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara su kuma sun fi ta son kuɗi sai da suka bari ta ɗan jima da mutuwa sai suka haɗa baki da mai haƙan ƙabarin gurin ya sa aka haƙo ta saboda haka ta riga ta zama ƙasa aka samo waɗannan tsirallan da ta haɗi aka wanke suka ci gaba da kashe abinsu tunda ba su narke ba kuma ƙasa ba za ta ci su cikin sauƙi ba saboda haka ita ƙasa ta riga ta cinye ta saboda haka shine kawai suka tattara kawai suka suka jiƙa su a ruwa saboda daudar jikinta da ya shafa na rubewar da ta yi suka kashe abinsu ala kulli hal yadda Allah subhanahu ta'ala ya halicci ɗan adam da sun kuɗi shi sa idan kana son zaman lafiya tsakaninka da ɗan adam shine kakkadin dinga roƙonsa abu kamar yadda ɗaya daga cikin mawaƙan larabawa yake cewa Allahu ya in tarafta su'alahu wa ibnu adama hina yus'alu yastaw Allah madaukakin sarki yana fushi idan ka daina roƙon shi shi kuma dan adam lokacin da kake roƙon shi lokacin yake fushi wannan shine zaman lafiya hakim bin hizam ya je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roƙe shi ya bashi ya sake zuwa ya roƙe shi ya bashi daga baya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da shi inna hadal mal hulwatun khadira wannan dukiyar da kake gani tana da daɗi saboda haka duk mutumin da ya anshe ta saboda bukata Allah zai sa masa albarka amma wanda ya neme ta ba tare da bukata ba Allah zai kwashe masa ta. saboda haka hakim bin hizam tun daga nan bai ƙara roƙon kowa komai ba a zamanin sayyidina umar sai na Umar ya kasance yana kiran shi ya zo ya anshi rabon shi na albashi wanda aka sa masa daga baitul malil muslimin amma baya zuwa ya ansa saboda tsoro annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai sahabban da yayi alkawari da su cewa kar su roƙi kowa komai saboda haka ɗaya daga cikin su yana kan dokin shi ko raƙuminsa bulalarsa takan faɗo ƙasa amma ba zai ce wani ya miƙo mai ba sai dai ya sauko ya ɗauka sannan ya koma ya sake hawa saboda haka yana daga cikin rashin alkhairi yawan roƙon mutane abubuwa za mu dakata a nan insha Allah ta'ala gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu za mu tashi daga ayoyin da suke magana akan ranar alkiyama godiya ta musamman ga wannan gidan tv na jakadani albarka Allah subhanahu wata'ala ya anshi azuminmu da kuma tsayuwar daranmu Allah ya katange mu daga wannan cuta ta corona virus wacce ta addabi duniya Allah muna tuba zuwa gare ka Allah ka gafarta mana zunubanmu ka kuma yayi mana wannan damuwa wacce muke ciki Allah ya ba mu dacewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh